This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Zahar Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba 22 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Zahara da kanun labarai. Kasashen Ireland da Norway da Spain sun sanar da amincewa da shirin kafa ƙasar Falasɗinu. Gwamnan yankin Belgorod da ke yammacin Rasha ya ce burbushin wani jirgin Ukraine mara matuki ya fada kan wasu gine-gine guda biyu inda ya lalata su. Jagoran addinin ƙasar Iran ya jagoranci jana'izar tsohon shugaban ƙasar da ministan harkokin wajen ƙasar da kuma sauran mutanen da suka mutu a wani hatsarin jirgin sama mai saukar angulu. To, kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji bayani kan mace-mace da dama da aka samu daga bangarorin 'yan ta'adda da jami'an tsaro hatta farar hula ba su tsira ba. An ce an kashe mutum wajen ashirin. A gari Jambala yana kilomita ashirin da daga Telebeli. To kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafa da shirin zamantakewa wanda Zainab Babaji ke gabatarwa inda yau shirin zai dubi batun yawan rikici tsakanin makiyaya da manoma. Sannan za a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. A yau laraba ne kasashen Ireland da Norway da Spain suka sanar da amincewa da shirin kafa kasar Falasɗinu bisa dalilan yakin da Isra'ila da Hamas ke yi a Gaza da kuma buƙatar cimma matsayar samar da zaman lafiya mai ɗorewa a yankin. Prime Minister Norway Jonas Garsto ya ce yakin da ake ci gaba da yi a Gaza ya bayyana ƙararar cewa samun zaman lafiya da kwanciyar hankali shine zai warware matsalar falasdino yakin da ya ɗauki tsawon lokaci tsakanin isra'ila da falasdino a halin da ake ciki gabas ta tsakiya ba ta taɓa yin muni kamar wannan lokaci ba tsawon shekaru da yawa Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya ce an tsaye da shawarar ne saboda samun zaman lafiya adalci da daidaito. Sanchez ya ce lokaci ya yi da za a motsa daga magana ta fatar baki zuwa aiwatarwa a aikace. Kasashen uku sun amince da shirin kafa kasar Falasdinu a makon gobe 28 ga watan Mayu. Nan take dai ministan harkokin wajen Isra'ila Israel Kaz ya sanar da janye jakadun Isra'ila daga Ireland da Norway a matsayin martani ga sanarwar ta yau Laraba. Gwamnan yankin Belgorod da ke yammacin Rasha ya ce burbushin wani jirgin Ukraine mara matuki ya fada kan wasu gine-gine guda biyu tare da lalata su a yau Laraba. Yayin da ma'aikatar tsaron Rasha ta ce sojojin saman kasar sun harbo jiragen yaƙi marasa matuƙa guda uku da kuma makamai masu linzami guda shida a yankin. ma'aikatar tsaron rasha ta sanar da cewa dakaranta sun daƙile hare-haren ukraine da dama a yankunan birnin kharkiv abdika donax zaporozhia da kherson da ke kudancin ukraine kuma suma sun kaddamar da hare-hare da dama Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya yi amfani da jawabinsa na daren jiya talata inda ya sake sabunta roƙon da a gaggauta isar musu da makamai daga abokan ƙawancensu yayin da ƙasarsa ke ci gaba da fafatawa da rasha. shugaban faransa emmanuel macron ya ce ya kamata kungiyar tsaro ta neto kar ta yi watsi da shawarar tura sojojinta zuwa ukraine A yau Laraba ne jagoran addinin kasar Iran ya jagoranci jana'izar tsohon shugaban kasar da ministan harkokin wajen kasar da kuma sauran mutanen da suka mutu a wani hatsarin jirgin sama mai saukar angulu. Ayatollah Kamini ya jagoranci jana'izar ne a farfajiyar jami'ar Tehran inda aka lullube akwatin nan inda aka lullube akwatunan da mamatan ke ciki da tutocin kasar iran dauke da hotunansu daga nan kuma al'umma suka dauki makarar a kafadunsu inda suke rera waƙoƙin mutuwa ga amurka sannan aka loda su akan wata babbar tirela tare da yin jerin gwano ta tsakiyar birnin tehran zuwa azadi inda ibrahim raisi yake yin jawabi a baya. To an jima kaɗan Zahara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu ka muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda sojoji da farar hula suka tinkari 'yan ta'adda a jihar Talaberi aka kuma rasa rayuka da dama. Silabar ma gare ka. Lamarin ya faru ne da la'asariyar Litinin 20 ga watan Mayun 2024 lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai suka kai harin ta'addanci kan sansanin soja a ƙauyen boni na gundumar makalandi iyakar nijar da burkina faso sept martyrs deux blessés dont un civil et quatre véhicules détruits plusieurs dizaines de terroristes neutralisés sanarwar da ma'aikatar tsaron ƙasa ta bayar kenan a kafafen gwamnati inda take cewa askarawa bakwai suka rasu sannan mutum biyu sun jikata ɗaya daga cikinsu farar hula an kuma yi asarar motoci hudu yayin da sojoji suka yi nasarar kashe gwamman 'yan ta'adda an kuma kona masu ababen hawa tuni aka baza dakarun sama da na ƙasa don farautar waɗannan mahara da suka ranta a takare. Shugaban ƙungiyar haɗin kan al'ummar Tilaberi Komite Union Tilaberi Ahmadu Haruna Maiga ya bayyana damuwa kan yadda matsalar tsaro ta ƙici ta cinyewa a wannan yanki mai makwabtaka da ƙasashen Mali da Burkina Faso. Jihar Tilaberi mutane sun yi wahala. Kowane sahiya an ji ko ba ji ba an gani ko ba gani ba ana take mutane wansu sun kai shekara biyu shekara uku sun bar garuruwansu sun zo sun labe wani waje babu gona babu komi a wajen tera banki Bankilare, kokoru mai hanna wannan kullum muna ji ana ce an yi attack an kashe mutane an ta yi da eh, dabbobi gaskiya ta yi komi bisko in ba faɗi gaskiya ba ba a samu fita wajen hannu hagu da eh, isa sai alhamdulillah akwai dama-dama a daidai lokacin da ake juyayin faruwar wannan al'amari wasu 'yan bindigar na daban sun afkawa jama'a a ƙauyen jambala na ƙaramar hukumar sakwara inda suka yi awon gaba da garken dabobi faruwar hakan ke da wuya matasan ƙauyen suka bisawu da zummar kwato waɗannan bisashe sai dai sun fada tarkon barayin a wani wurin da suka yi kwanton bauna an ce an kashe mutum wajen ashirin a gari jambala yana kilomita ashirin da daga telebiri yau laraba ne muke ko wannan dimanshi ne aka yi wannan abu to muna roƙo allah ya kawo mun sauci shugaban mu cani lamin zan su ji kukanmu su kawo dauki mun san suna aiki ya zuwa yanzu ba wani bayani a hukunce dangane da abin da yawa kana a jambala yayin da masu amfani da kafafen sada zumunta ke tafka muhawara a kai sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger To a gaida Suleiman ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Zahara da ci gaban labaran duniya. Rundunar sojin Pakistan ta sanar a yau Laraba cewar ta kaddamar da farmaki da take yi na yaƙi da ta'addanci a baya-bayan nan akan hare-hare daga Afghanistan da kuma 'yan ta'adda. Wanda ya sanadiyar kashe kusan 'yan ta'adda talatin a cikin watan da ya gabata. sanarwar ta zo ne kwana guda bayan da wata kungiyar bincike ta amurka ta ce a cikin wani rahoton da ta fitar cewa afghanistan ta zama wata matattara ta ayyukan ta'addanci tun lokacin da taliban suka sake samun iko a shekarar 2021 Islamabad ta sabunta kiran da ta yi na Kabul ta tabbatar da ingantaccen ayyukan sarrafa kan iyakoki a bangaren Afghanistan. Ta ce ana sa ran gwamnatin Taliban ta cika haƙƙinta tare da hana amfani da ƙasar wajen ayyukan ta'addanci. babu wani martani kai tsaye daga hukumomin afghanistan akan ikirarin pakistan kungiyar taliban dai ta yi watsi da irin waɗannan zarge-zarge a baya tana mai cewa ba za su kyale wani ya yi amfani da yankin afghanistan don yin barazana ga kasashe makwabta ko kuma sama da haka ba wani jirgin agaji ya sauka a kasar singapore da sanyin safiyar yau laraba dauke da mafiya yawan fasinjoji da ma'aikatan jirgin saman kasar da ya hadu da gargada wanda ya tilasta masa yin saukar gaggawa a birnin bangkok a ranar talata wani ɗan ƙasar burtaniya mai shekaru 73 ya mutu sakamakon haɗuwa da bugawar zuciya inda ake kyautata zaton ya samu hakan ne a lokacin da lamarin ya faru yayin da wasu aƙalla 71 suka jikkata. fiye da fasinjoji 140 daga cikin fasinjoji 211 da ma'aikatan jirgin sun samu tarba daga shugaban kamfanin jirgin saman na singapore go chon tare da kuma danginsu lokacin da suka isa filin jirgin sama na Changi a birnin. Kimanin fasinjoji 79 da ma'aikatan jirgi shida ne suka rage a Bangkok ciki har da mutane 71 da aka kwantar a asibiti. Go ya nemi afuwar fasinjoji a kan mummunan lamarin da ya faru a cikin wani saƙon bidiyo da aka wallafa a shafukan sada zumunta ya kuma jajantawa iyalan mamacin. To gaida Zahar Aminu fage da ta karanta mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kada kuma a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta a Africa a kan mita 200.5. baya ga haka a ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa shirin da ke tattaunawa da masu ruwa da tsaki a fannoni daban-daban na rayuwa domin warware matsalolin da suka addabi al'umma don samun mafita da kuma zaman lafiya da ci gaban al'umma sunana Zainab Babaji. Oh, shirin zamantakewa zai yi duba ne da irin matsalolin da ke haddasa rikici tsakanin makiyaya da manoma da kuma shawarwari kan yadda za a samu mafita. Da zarar damina ta faɗo manoma kan koma gona domin noma hatsi da sauran ire-iren nau'ikan abinci. A bangare guda kuma makiyaya na neman fili mai dausayi don kiwata dabbobinsu wanda shi ne suke dogaro da shi domin rayuwa. Wannan yanayi yana da sarƙaƙiya idan ba a samu fahimta tsakanin bangarorin biyu ba. domin akasarin barna da dabbobi ke yi a gonakin manoma da kuma ɗaukar doka a hannu bayan barnar da manoma ke yi shi ke ruruta wutar rikici a tsakaninsu. Wani manomi Mr. Mike dan tsuntsu wanda ya ce makiyaya sun cinye masa gonar tumatir suka kuma lalata masa gonar a tarugu ya sanya shi asarar miliyoyin nairori da ya karbi rance. Sun riga sun gwana daga baki da kamusi wancan gunshot din. Gonar me kenan? gwanan attarugu mm. yellow pepper Imanin kamar hekta nawa ne wannan gona naka eh gwanan fiye da hekta biyu ne to dama kuna rikici ne a wurin ko kuma dai gaskiya ba mu taba rikici da su ba sai dai akwai wani gwanan tumatir da dama muka yi to gwanan tumatirin tun an fara cin shi to bai riga kare ba akwai tumatir a gwanan sai yaran fulani guda biyu sun zo sun ce ba su gwanan su ci sai na ce su bari bari mata zo sun kalanta tumatir don ba za a rasa na miya ciki ba sai ba su gwanan su ci to su yaran guda biyu din nan to ina gan su din da su sai wannan yake suna gan kamar na hana su cin gwanan kamata ne bar su condemn wannan din face tukuna dai asara ne kam gaskiya mun riga mun asara loan ne ma muka ci don mu manoma muna hada da loan ne kafin mu yi noma daidai da za a fara ce don mu samu fidda masu loan kenan wanda abun ya faru A bangaren makiyaya kuwa suna kokawa ne kan yadda manoma ke toshe hanyoyin da suke kiwo da hana dabbobi shiga wasu wurare don cin abinci. Abdulmumini Umar Daɗi ya ce irin wariya da ake nuna wa makiyaya na daga cikin abin da ke janyo rashin zaman lafiya. A ware misali Fulani a gefe ba zai haifar da ɗa mai ido ba. A irin in mutum ya shiga a kashe shi shine ya sababa yanzu an kashe mun mutane. A yi amfani da constitution competition wanda ya ba mutane izini su shiga ko ina su operating business nasu a Najeriya ba matsala. Amma in an keɓe kashi biyu waɗannan suna gefe can waɗannan suna gefe can ina ganin zai jima ba a warware wannan To sai dai duk da irin waɗannan matsaloli da makiyaya da manoma ke fuskanta sukan samu dandali da suke faɗakar da junansu kan zaman lafiya. Shugaban kungiyar matasa na kabilar Irigwe Ezekiel Bini ya ce su da sarakunansu suna kokarin haɗa kan al'umma. Shi faramoro ladinmu shi Brangwa Irigwe ya kawo Fulani takwas ya kawo Irigwe guda takwas. A cikin wayannan mutane takwas takwas da aka kawo akwai youth a ciki matasa akwai mata akwai kuma iyaye. To dukkanmu muka hadu sai muka zo menene su waye suke kawo nan damu. To dama duk lokacin da aka yi tambaya matasa ne dama so ake tura gaba su je su aikata wayannan dan yin so muka ce mu matasa ya dama mu ne ma victims mu ne ma fi kashewa domin iyaye ma ba wani su a wajen to me za mu yi tsakanin mu matasa shine a kowa ya janye fulani matasan fulani ku janye matasa a gefen irigwe ku janye abin da muka fara na farko shine social media wato wannan wayan da muke gani ba karamin gobara ake iya samu a ya fi ma a shana kyaftawa to mu matasa akwai abin da ake kiran shi unverified information abin da ba tattance ba abin da ya faru shekaran da ya wuce shekara goma man da ya wuce sai wani yana da hoto sai ya tura ya ce ai an shiga ina an ci gona gonan da an ci shekara goma da ya wuce ko kuma wani ya sa wani gawa kuyin da ya samu wani wuri sai ce ai an kashe mutum kaza a waje kaza so muka cewa matasa muka training matasa a wata kungiya mai ce wanda ake ce da ita hd wata humanitarian dialogue ta tattara mu mun zo gaba daya an samu a wuri daya mun zo na mun ce yaya muke amfani da waya wace irin information muke posting to aka yi wannan aka ce dole kafi ka posting wani abu dole ka verify ka tabbatar cewa abin da kake fadin nan haka ne abu yake faruwa wani lokaci ko abu ma ya faru gaggawan turawa ma baya biyan bukata so a wancan a gefen matasa musamman gefen matasan irigwe da kuma mata da fulani gaskiya mun yi kokarin wancan mun gan cewa an yi inda za a maganta wannan abun an samu waraka kwarai ai yanzu haka kafin ma ka gan wani fulani da yake gefen kasan irigwe ko kuma dan irigwe ya postin wani abu anyhow a social media yana da wuya Shi ma Abdullahi Abdulhamid ya ce suna cuɗanya da ƙabilu da addinai daban-daban ba tare da wata matsala ba. Wani lokaci abin da zai saki gana samun wannan matsaloli da goyon bayan sarakuna idan sarakuna da gwamnati ba su so a zauna lafiya da malamai to bara a zauna lafiya ba. Amma idan suka guji wannan abun duk kowa yana son zaman lafiya wallahi an huta to mu sarakunan mu na rukuba muna masu godiya muna masu addu'o'i Adamu Adigu yana nan su ne sarkin sarakunan mu na basa sa'annan muna nan da arɗoɗin mu su ma manya manya duk suna nan sun haɗa kai duk abin da ya taso mu kira Fulani mu kira rukuba matasa a zauna a yi mitin ku zo ya za a yi tun dama ai ana kiwo tsakanin manoma da makiyaya akwai damuwa amma ya ake ana warwarewa to mun ce matsalan da yake sa ana samu da buɗe ne in makiyayi yana kokari tsakanin shi da Allah yana kiyaye hakkin wanda yake noma sa'an nan sosai idan ya faru to kar a dau doka a hannu dau doka a hannu shi yake escalating abubuwan kaga sun sama sun zama wani iri sai ta shafi wanda bai sani ba abubuwan da suke faruwa sai abu ya tashi anan kai ka fito tafiyan ka tare ka nan a kashe ka ga masifa ce kuma Allah ya ce la'anallahu Allah ya la'anci wato alfitinatu na'in fitina tana bacci la'anallahu man aikaza Allah ya la'anci wanda zai tada ita mu da kuma wallahi babu abun da zamu ce kuma har yanzu muna nan muna zaman lafiya kuma insha Allah har dindindin babu wani damuwa Farfesa Chris Kwaja, daraktan cibiyar zaman lafiya ta ƙasar Amurka a nan Najeriya, ya ce rashin jituwa da al'umma ke samu yana da fuskoki daban-daban. Rashin jituwa na zuwa ta bangaren addini ko kuma yarruka da muke da su ko kuma yanayin zaman lafiya na yau da kullum ana iya gaba da juna ta baki ana zagi amma kuma akwai gaban da kuma zaki ga an dauka makamai har a jima yan uwa ciwo wani lokaci ma kisa a garin kisa ba mu so ba mu yarda ba za a kai ramuwa gayya shi kuma ya jawo damuwa a al'umma ga baki daya to irin wayannan suna nan akwai kuma harkan mutane wanda su sun sa ransu a bata gari ba ta kasa yan fashi da makami da kuma wasu wanda dai suna ganin cewa idan akwai zaman lafiya wato su ba sa jin daɗi to irin wayannan mutane duk an hadu sai ga a hadu a lalace to irin su muke samu shugabanninmu kuma ya kamata su bambanta idan za su duba yadda za su magance wa'annan ah, ababen domin kafin mu je batun shugabanni da yake al'umma yawanci kafin a ce shugaba ya shiga kila al'umma su da suke ƙasa ya kamata su fahimci menene matsalolinsu wanda za su magance yaya al'umma za su magance matsalolinsu kafin ma shugabanni su shiga yawa shugabannin nan abin da ya sana kawo maganin shugabanni shugabannin nan da al'umma suke zama ba shugaba da ba shi da uwa koya ko dan uwa ko aboki a al'umman nan ba abin da na faruwa da shugabannin ba su sani ba kafin ka zama shugaba kafin ki shugabance al'umma ai dama ke ma kina zama a wurin dole ne a matsayinka ko ki na shugaba ki koma ki zauna da su domin al'umma ba za su tashi da kansu su yi gyara ba dole ne akwai wani ko wata da zata ko kuma za ya jinjina su jagoranta wayannan to shi yasa na yi maganar shugabanni. Shugaban karamar hukumar wase a jihar plato kuma shugaban dukkan ciyamomin kananan hukumomin jihar Hamisu Anani ya ce zaman lafiya shine tushen ci gaba. Eh, zaman lafiya muhimmin abu ne wanda ya kamata mu sa shi a gaba mu tabbatar an same shi kuma gwamnatin nan tana iya kokarinta ta tabbatar da zaman lafiya wani yunkuri wato ciyamomi na kananan hukumomi suke yi don janyo mutane kusa da su ta yadda za a samu wannan zaman lafiya mai inganci Shi shine kowane wata kowane ciyaman na karamar kuma yakan je ya zama na security meeting kuma yakan iya kokarin shi je zauna da traditional rulers a kowane karamar hukuma sarakuna kuma akan ji biyu na na matasa da sauransu kuma gaskiya dole an adoptin wani tsari ne kamar ni a wasu adoptin wani tsari ne na push and pull so inda ya kamata ka janyo mutum ka ja shi inda ya kamata ka tura mutum gefe ka tura shi gefe don saboda a samu nasara akan yanayin yadda abubuwa ya kama yake tafiya. Mun lura zaman lafiya. Yanzu kuma ga shawarwari kan zamantakewar mu. Sunana Simon David. Zaman lafiya shine kome. In ba zaman lafiya ko development ma babu ba za a samu ba ba cin gaba. ya kamata dukkanmu mu yi kokari dai a hada hannu a hada kai inda dai kasanmu zai samu zaman lafiya uh, especially cikin uh, su manoma da makiyaya yawwa inda za a samu zaman lafiya don rashin zaman lafiya din tsakanin su biyun na especially yana kawo rashi sosai ko a cikin gari kowa birni yana kawo rashi sosai kamar rashin abinci gashi muna kuka kayan abinci sun yi tsada to duk abubuwa dinnan ne fa rashin zaman lafiya dinnan shine suna contributing jama'a masu sauraron mu anan muka kawo ƙarshen shirin zamantakewa na wannan mako sai mako mai zuwa idan allah ya kai mu zan dawo muku da wani sabon shirin Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya. yaba juna, mu manta baya, To a gaishe ki da tawagarki kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. Masu sauraro albishirinku. damar da kuka daɗe kuna jira ta samu. Haka ne Maryam, babban albishir ga masu son kiran waya su ba da gudunmuwa kai tsaye a shirye-shiryenmu. Daga ranar Litinin ashirin da bakwai ga wannan watan na Mayu, za mu sake maido da filin kiran waya don ba ku damar bayyana ra'ayi da kuma neman bayanai kai tsaye daga ƙwararru da za su rinka shiga shirin. A tare shirye-shiryenmu na dare a ranakun Litinin zuwa Juma'a domin samun damar ba da gudunmuwa ga shirin. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Bari na sake maimaita lambar da za a kira biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili kada a manta a fara matsa alamar tarawa wato plus da ɗaya kafin sa waɗannan lambobi. Banda haka kuma za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki akan ayyukan gwamnatin shugaban Najeriya Bola Tinubu da ke cika shekara guda akan karagan mulki. Muryar Amurka duniya a tafin hannunku. To yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu. mu. za kuma mu fara ne da ra'ayin malam ango malamin makaranta ya wuri mai cewa ina miƙa saƙon ta'aziyyata ga al'ummar ƙasar iran dangane da rasuwar shugaban ƙasarsu ibrahim ra'isi da kuma ministan harkokin wajen ƙasar sakamakon haɗarin jirgin sama mai saukar ungulu allah ya ji kansu da rahama amin sai kuma sakon haɗin gwiwa na su kwamrad iliyasu yakubu digawa daga jihar Bauchin najeriya mamba a ƙungiyar muryar matasan afirka tare da isa jikan mai saje toro da sanusi madattai da magaran da haddabi mai kwamfuta mai yama da bulama chalomi galaba da comrade ibrahim lara masu cewa salamu alaikum boa hausa muna miƙa saƙon mu ga al'ummar ƙasar iran sakamakon rasuwar firaminista ibrahim ra'isi muna fatan allah ya ji kansa da rahama ya sa aljanna ce makomarsa to ku tashi lafiya biyu ya hausa mun gode shi ko malam umar kamba ya wuri cewa yake zuwa ga filin wasiku masu sauraro salamu alaikum muryar amurka wanda ya yi gida a bisa hanyar ruwa idan ruwa ya masa barna to kada ya ga laifin ruwan don shi ya kai ma ruwa yaƙi har gida. Sako na biye ya fito ne daga Aminu Kano mai da garko mai cewa fatan alkhairi a gare ku muryar Amurka. Muna kira ga gwamnatin kasar Najeriya da ta dubi tsadar takin zamani wajen sassauta farashinsa. Sako na ƙarshe ya fito ne daga Haruna Muhammad Katsina mai cewa yadda gwamnatin tarayya da wasu gwamnoni ke kashe kudaden ƙasa da na jihohi suna saiwa 'yan majalisu motoci na alfarma yayin da ɗumbin mutane ba sa iya cin abinci sau biyu a wuni hakan abin turne da allah wadai da fatan dai za su mai da hankalinsu wajen inganta rayuwar mutanen da suke wa jagoranci to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. A yau laraba ne kasashen Ireland da Norway da Spain suka sanar da amincewa da shirin kafa kasar Falastino bisa dalilan yakin Isra'ila da Hamas a Gaza da kuma bukatar cimma matsayar samar da zaman lafiya mai dorewa a yankin. Prime Minister Norway Jonas Gorsto ya ce yakin da ake ci gaba da yi a Gaza ya bayyana ƙararrar cewa samun zaman lafiya da kwanciyar hankali shine zai warware matsalar Falasɗinu. Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya ce an tsaye da shawarar ne saboda samun zaman lafiya adalci da daidaito. A yau laraba ne jagoran addinin kasar Iran ya jagoranci jana'izar tsohon shugaban kasar da ministan harkokin wajen kasar da kuma sauran mutanen da suka mutu a wani hatsarin jirgin sama mai saukar angulu. Ayatollah Kamini ya jagoranci jana'izar ne a farfajiyar jami'ar Tehran inda aka lullube akwatunan mamatan da tutocin kasar Iran dauke da hotunansu. su. Rundunar sojan Pakistan ta sanar a yau Laraba cewar ta kaddamar da farmakin da take yi na yaƙi da ta'addanci a baya-bayan nan akan hare-hare daga Afghanistan da kuma 'yan ta'adda. Wanda ya yi sanadiyar kashe kusan 'yan ta'adda talatin a cikin watan da ya gabata. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu sai kuma a dakaci wani shirinmu wato yau da gobe. sannan idan allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon najeriya da niger wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin zahar aminu fage wadda ta taya na gabatar da shirin da producer mu julie lesgration da kuma injiniyar mu ta yanzu can ni ibrahim kalmasi garba ke muku fata alheri wassalam